har yanzu dai baba mai makeri ne tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan dare na yau laraba 8 ga watan nuwamban shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa yau laraba wata kotun tarayya a najeriya ta ba tsohon gwamnan cbn emefele beli bayan ya kwashe kwanaki 151 a hannun hukuma za a ji kuma cewa darajar Naira najeriya na ƙara faduwa duk da irin kokari da gwamnati ke yi domin farfado da shi muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda ake kara samun karuwan kararrakin fyaɗe a najeriya wanda hassan umar tambol zai iya haɗa mana kana akwai labaran wasanni daga Gana da ridwan abbas zai kawo mana to amma yanzu ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas mai kera mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas da ke Gaza yayin da sojojin Isra'ila ke kai farmaki a birnin Gaza a cewar ministan tsaron ƙasar. Ƙarin Falasɗinawa farar hula na guduwa daga arewacin Gaza zuwa yankin kudancin ƙasar. Ofishin kula da ayyukan jan kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiyasin cewa mutane dubu goma sha biyar suka tsere daga yankin ajiya talata adadin da ya lanka har sau uku idan aka kwatanta da na ranar litinin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin samun cunkoso a kudancin Gaza idan inda matsugunai suka yi kaɗan don sauke sabbin 'yan gudun hijira. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza. duk da cewa ya yarda akwai buƙatar a kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas a yankin falasɗinu a wani taron manema labarai a jiya laraba a gefen taron kolin ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a birnin tokyo blinken ya sake jaddada goyon bayan amurka ga ƙoƙarin isra'ila na kawar da ƙungiyar hamas wacce ta kashe mutane 1,400 tare da sace wasu sama da 200 a wani hari da ta kai a Isra'ila a watan da ya gabata. Amma Blinken ya kuma ce a bayyane yake Isra'ila ba za ta iya mamaye Gaza ba. Gaskiyar magana ita ce ta yiwu akwai bukatar gwamnatin haɗin gwiwa na wani ɗan lokaci a ƙarshen rikicin. Amma yana da mahimmanci al'ummar Falasɗina su kasance kan gaba a shugabancin yankunan Gaza da yamma da kogin Jordan a cewar shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Amurka, Iraki da Siriya sun fuskanci hare-hare akalla sau biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata a cewar jami'an tsaron Amurka. Yayin da mayakan da Iran ke marawa baya ke zafafa kai farmaki kusan tsawon wata ɗaya kenan da nuna goyon bayansu ga Hamas a yakin da take yi da Isra'ila. A jiya talata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin roka na baya-baya da mayakan suka kai ya auna wani sansanin soja a Siriya da ake kira Mission Support Site Euphrates. Ta kuma kara da cewa babu sojan Amurkan da ya jikkata kuma babu wata barna da aka yi a gine-ginen sansanin. a baya jami'an sojan amurka sun tabbatar da cewa an kai wani hari a ranar talata da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojan wato a sansanin sojan sama da ke erbil na ƙasar iraki Hukumar Tarayyar Turai ta EU ta faɗa a yau Laraba cewa ta ba ƙasashe mambobin ƙungiyar shawarar su fara tattaunawa da Ukraine akan ƙoƙarinta na shiga ƙungiyar da zarar ƙasar ta warware wasu batutuwa da yawa na yangaren bawul da suka rage. A shekarar da ta gabata ne EU ta ba Ukraine matsayin cancantar neman shiga ƙungiyar watanni hudu bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayar Ukraine. ana sa ran shugabannin eu za su yanke shawara a yayin wani taro da za su yi a tsakiyar watan disamba a kan ko su amince da shawarar hukumar tarayya ta turai ko a'a babban jami'i a fannin manufofin harkokin wajen eu joseph borrell ya faɗa a yau laraba cewa ukraine na cikin ƙasashensu na turai labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tuba da yanzu ko bari mu bude taskar rahotanninmu bayan shafe kwanaki 151 a tsare hannun hukumar dss da efcc babbar kotun birnin tarayya abuja ta ba da beli ga tsohon gwamna na babban bankin najeriya godwin emefiele tare da sharaɗin sake wato sake shiga lauyoyinsa nan take waɗanda kotu ta ɗora musu nauyin mayar da shi gabanta a mako mai zuwa ko kuma dukkan ranakun da za a buƙaci yin hakan daga abuja wakiliyarmu halima abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani mai shari'a olikayade adeniyi na babbar kotun birnin tarayya abuja ne ya bayar da belin tsohon gwamnan bankin cbn godwin emefiele a yau laraba takwas ga watan nuwambar shekarar 2023 da muke ciki inda ya yi la'akari da tsawon lokaci da ya shafi a gargame yana mai cewa dole ne antoni janar na tarayyar najeriya da gwamnati su bi umarnin kotun alkalin kotun ya bayar da umarnin a gaggauta sakin emefiele ga lauyoyinsa a yau ɗin waɗanda ake bukatar su daga kawo shi kotu a duk lokacin da ake da bukata a cewar alkalin kotun dole ne tsohon gwamnan bankin ya mika takardun tafiyarsa kamar fasbo a gaban babban magatakardar kotun ya zuwa lokacin da za a gurfanar da shi a gaban kuliya don ya amsa tuhumar da ake masa magaji mata ibrahim mai mukamin san na daga cikin manyan lauyoyin da suka wakilci emefiele a kotu kuma ya ce tuni suka mika emefiele ga iyalansa a birnin tarayya abuja a cikin senior advocate guda uku na daya daga cikinsu da sauran lauyoyi da muka taro ke neman cewa a a shika shi tsohon gwamna beli da kuma mun kalubalanci cewa rike shi a tsawon wannan lokaci a yau mun yi lissafi ya tsaya hannun dss da efcc tsawon lokaci kwana 151 to allah ya taimake mu mun fahimtar da kotu da cewa wannan abu ya saba wa tsari na doka ya saba wa tsarin kundin mulki na kasa ya saba wa ita kanta dokar gudanar da harkar laifuffuka da ke ta najeriya kuma ya saba wa shi kansa yancinsa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tabbatar masa chapter 4 kuma da ikon Allah duk da cewa mun samu kalubalanci daga su kansu DSS da EFCC amma Allah ya taimake mu kotu ta fahimci cewa abin da muka faɗa shi ne. ke daidai da ka'idar doka kuma zancen da nake miki a yau na ɗaya daga cikin lauyoyin da suka yi ta yakin shi kuma Allah da ikonsa an shika shi da ni da sauran abokan aiki na mu kai shi har gidansa muka danka iyalinsa abuja shi ma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce sakin emefiele abu ne na ayi murna kasancewar an girmama dokar kasa to wannan magana abu ne wanda yake na ayi murna ba don cewa wai don kotu ta bashi da shi beli ba yi murna saboda an girmama dokar kare haƙƙin mutum in an ba mutum beli ba ana nufin shari'a ta kare ba ko da yake a najeriya ya zama kamar al'ada da an ce an ba da kai beli sai ga abuwa ta shiririta da magana kusan daidai yake ma da ka samu yanci kaga abin ya ci gaba ya ƙi ci baya daga karshe ka ga magana ta mutu amma abin da ya faru a nan wurin shine shi gwadun emefele doka ta haramta a rike mutum sama da awa 48 komin laifin shi har doka ta fito ta bayanin cewa idan ba za a iya sakin shi ba to dole ne a fito a yi gamsasshen bayani akan dalilin da ya sanya ba za a iya sakin shi ba kuma a tsarin mulkin najeriya sashi na 150 da kuma na 174 ya ɗora nauyi akan babban ministan shari'a kuma lauyan gwamnati wanda kuma shi din yana iya ba da damar wannan damar shi yana iya ba da ita aro akan haka ne ya ba da ita aro ga hukumomi daban-daban na dss na efcc da sauransu akan haka aka rike shi emefiele kuma abin da ya sa kotu ta harzuka ta matsa dole da a fito da shi a zo da shi kotu a yau to ba don komai ba saboda ta ba da umarni na a ba da shi beli a zo da shi kotu sun ki bin umarni to bai kamata a ce ana da al'ada ta sai kotu ta rika harzuka kamin hukumomi su rika girmama kotu ba Emefiele ya fuskanci kame ne a lokacin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da shi a matsayin gwamnan bankin CBN a ranar tara ga watan Yunin shekarar 2023 kuma kwana ɗaya bayan haka DSS ta tabbatar da cewa ta kama Emefiele idan ana iya tunawa an tsare tsohon mai baiwa Goodluck Jonathan shawara kan harkokin tsaro samba da suki a tsawon sama da shekaru hudu ba bisa ka'ida ba baya ga Omoyele Showore Sheikh Ibrahim El Zakzaki sai na baya bayan nan wato Godwin Emefiele da tsohon shugaban EFCC Abdulrashid Rashid Bawa, Halima AbdulRa'ub murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. Duk da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na farfado da darajar naira akan kudaden kasashen waje, musamman ma dalar Amurka. Naira dai ya sake karyewa inda ake sayan dala ɗaya akan fiye da naira dubu ɗaya a kasuwannin bayan fage. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a bakon da ya gabata dai an sai da dalar ta amurka a ƙasa da naira dubu ɗaya to sai da kuma a yau laraba takardar kuɗin ta naira ta karya kan takardar kuɗin ta dala amurka yadda ake sai da dala ɗaya ta amurka kan fiye da naira dubu ɗaya na najeriya to ko me ke haifar da wannan sama da ƙasa da takardar kuɗin ta naira ke yi a kasuwannin kuɗi a najeriya tambayar kenan da dawa dr dauda amil kwantogora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya wannan harka na kudin musaya watan da kudin najeriya da na kasashen waje wata abu ne wanda yake ba da tsayayyen farashi abu ne da ya dogara da bukata da kuma samuwa misali idan bukatan dala ya fi yawanta a kasuwa to dole kamar yadda muka sha bayani a baya za ga farashin ta ya hau haka kuma idan ta yawa a kasuwan ba mabukata haka kuma farashin ta ya sauka to a kwanakin baya ka ga akwai matakai da gwamnatin kasan suka dauka da kuma kusan ita kasuwan kanta wasu abubuwa da suka faru a kasuwan ya sa darajar naira din ya haɓaka to kuma kamar yadda muka magana ita kasuwan sai gashi kuma yanzu wasu alkaluma kuma sun juya waya allah yawanci yana da dangantaka da bukatun kasan na shigo da kayan kasashen waje idan kasa ya zama ta dogara da kusan abubuwan kasashen waje kaco kan to kaga su wani abubuwan da ake sarrafa a kasashen waje din nan ba da kudin kasan ake ba misali yanzu kayan da ake sowa daga china da wasu kasashe za ga cewa ba da naira ake wannan cinikin ba da kudin musaya ake wato musamman dala yanzu haka dai masu hada-hada kuɗi a kasuwannin bayan fage na kasar da aka fi sani da bdc sun yi kira ga gwamnatin tabuwar bola ahmed tinubu ta ta ɗauki kwararren matakai na ganin darajar kuɗin ta naira ta tashi kamar da alhaji bello datti wani mai hada hada kudaden kasashen waje a birnin na lagos ya shaida mani yanzu dai alhaji gida yana halin yanzu dai ya kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira sun biyar a yanzu da safan nan ya za ka karfe goma amma kuma da an ce ta karye ta dawo kasa da naira dubu daya wallahi ta karye wajen sati biyu kai tana yin kasa tana karewa sai da ta dawo a ɗari tara da saba'in zuwa da tamanin to ta ci gaba kuma bayan kwana biyu uku hudu ta har ci gaba da tagawa a gefe take dan tagawa duk ci gaba da tagawa zai ga hayo har ta kawo dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyar. to kowane mataki ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin farfaɗo da darajar kuɗin ta naira ga dai dr dauda muhammad kwantagora. gaskiya mafitan wannan matsala na kuɗin musaya ya kunshi abubuwa na farko akwai wanda za a yi na kankanin lokaci akwai na matsakaicin lokaci zuwa dogon lokaci wanda yake kaga na matsakaiciya na kankanin lokaci kaga hurumi ne na babban banki na kasan wanda shi zai duba ya gani tunda hurumin shi ne na kula da arziki da kuma kare musamman kudin kasar dole zai dauki matakai wayanda suke wani lokaci ba sai ya sanar ma al'umma ba to sai kuma na matsakaici zuwa dogon lokaci matsakaici ka ga misali musamman 'yan kasan ya kamata a rage dogaro da abubuwa na kasashen waje mu rika amfani da abubuwan da muke sarrafawa a gida yanzu dai a yanda 'yan najeriya suka kasa kunne tare da zura ido ga gwamnati domin ganin matakin da gwamnatin najeriya za ta dauka na farfado da darajar kuɗin ta naira mai baiwa shugaban najeriya shawara akan fuskar tattalin arziki dr tope fasho ya bayyana cewa gwamnatin tana nan tana zari tare da ɗauko kwararren matakai da za su taimaka wajen daidaita farashin kuɗin na naira a kan kuɗaɗen kasashen waje musamman ma dalar amurka baban ya murai amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibirin wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko lokaci ne da hassan umar tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake cin zarafi ta hanyar fyaɗe wanda batun yake ƙara yawaita a najeriya Fyaɗe wata babbar matsala ce da ta daɗe ana fama da ita a cikin ƙasashen duniya ciki har da Najeriya. Tsohon babban baturen 'yan sandan Najeriya na ƙasa Muhammad Adamu ya ce a lokacin da cutar corona ta yi ƙamari. Wato daga watan Januwari zuwa watan Mayu na shekarar alif dubu biyu da ashirin rundunar 'yan sandan Najeriya ta sami cases waton ƙararraki ɗari bakwai da goma sha bakwai a game da fyaɗe a faɗin Najeriya. Har wa yau wasu bayanai sun nuna cewa lokacin da yawancin kasashen duniya suka kafa dokar hana fita don rage yaduwar cutar corona mata da 'yan mata masu shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da tara miliyan ɗari biyu da arba'in da uku ne suka yi fama da abubuwa a cikin gidaje kamar gallazawa fyaɗe lalata da su ko kuma tarzoma a Najeriya ma bayanan har wa yau sun ruwaitu cewa kimanin mata da 'yan mata miliyan talatin da bakwai ne suka yi fama da fyaɗe tarzoma don a yi lalata lalata da su da dai sauransu saboda suna cikin gidaje a sakamakon dokar hana fita don cutar corona. Shin ko menene addinin musulunci da na Kirista suka ce a game da fyaɗe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sunana Zubairu Abubakar mazaunin Sabo Ibadan. To addinin musulunci ya haramta fyaɗe domin nau'i ne na zina wanda ke kaga ko abu ne wanda ke addini ya samu na dokoki muna da dokoki namu na addini mu wanda ya hana mu irin wa'annan ɗabi'u ɗabi'u ne marasa kyau wanda suke jawo musiba a cikin al'umma. al'umma idan mutum ya yi fyaɗe ga yarinya ko babban mace me ya kamata a yi mishi a cikin addinin musulunci to kamar yadda addini ya tanada dai idan mutum ya fyaɗe har aka tabbatar da shi ya aikata kaga hukunci ne in wadda take budurwa ce ko shi saurayi ne kaga nau'i ne na zina za a yi masa bulala in kuma ainihin mai aure ce aka tabbatar da abin da ya aikata kamar yadda addinin musulunci ya tanadar shine hukuncin sa a jefe shi wannan shine abin da addinin mu ya tanada amma in har ba a samu irin waɗannan shaiduduka ba to akwai wani abu da ake ce matahaziri ma tahadhir wanda malamai suka yi hukunci wanda bai zo hukuncin sa karara ba to alkali na iya duba wani irin ladabtawa ya kamata ya masa gidan yari ne bulale shi za a yi wani abu za a bashi aiki mai karfi wannan kuma alkali zai duba shi gani kamar yadda addini ya tanada ko akwai gargadi ga jama'a a game da wannan fyaɗe to a ƙarshe dai abin da nake so in ja hankalin al'umma mu iyaye ya kamata mu kula da 'ya'yanmu mu san inda za su zo inda za su je mu san kuma halin da suke ko ina suke kar mu bar su sagaga wannan shi ke jawo wannan ɗabi'o'i suna yawa a cikin al'umma al'umma kuma ba su tarbiyya ta gari kar su yadda da kowane irin mutum wanda ba makusancin su ba ya zo yana lallaba su yana ba su wani abu domin ya aikata wata masha da take ta da amfani gare mu da al'umman mu to malam menene illar fyaɗe ga al'umma ko ga jama'a Allah ce babba domin yana jawo musibobi da yawa a cikin al'umma wannan shine halin da muke ci mun rasa ma inda zamu turo kan mu saboda musibobi sun yawa kuma yana da sanadiyar irin waɗannan ɗabi'o'in da muke aikata a cikin al'umma wannan shi fyaɗe din shi ko rabaran philip mayango shugaban bishara coci da ke unguwar sabo ibadan ya ce addinin Kirista ya haranta yin fyaɗe. Gaskiya addinin Kiristanci masama littafi Bible kenan ya yi magana da yawa game da fyaɗe ya haranta wana ayyuka. Littafi yana ga wana ayyuka kama mara sarki ne ayyuka wanda mutane suka aikata duk yadda ka aikata shi mara sarki ne. Sa'a nan littafi ya magana a ciki afisawa tura biyar aya biyar ya ce lokacin da apostopol wato manzo bulus yana ma afisawa mutane afisawa Faransawa magana ya ce duk waɗanda suke yi ayyuka mara tsarki lallai kan waɗannan mutane ba za su taba ga mulki sama ba. Sa'an nan kuma na duba kama yawanci Krista yawanci ba su gane menene ne littafi ya fadi mu da ayyuka mara tsarki ba. Shine ya sa suke aikata irin wani aikace aikace wana. Wasu kuma suka gane littafi abinda littafi ke fadi amma yi gaganci ko kuwa cima manufa ne da ba haka ba ba zai kasance haka ba. To rabaran menene hukuncin wanda ya yi fyaɗe a a cikin addinin Kirista. Eh kamar yadda na fadi da yanzu na ce littafi ya ce waɗanda suke aikata ayyuka mara tsarki ba za su ga murki Yesu Kristi ko kuma Allah ba kunci kenan. To rabaran ko kana da wani kira ko sako ga jama'a game da wannan danyen aiki na fyaɗe. Eh, abin da zan so in kira shine littafi ya ce wai mara biyaya akwai hukunci domin shi domin ya yi magana domin mu ji mu koyo ayyuka masu kyau domin mu bar ayyuka mara tsarki so nake kira domin ka zama mai biyaya ga littafi da gaskiya ba duba da cewa ayyuka fiyade na ba aiki mai kyau ba ne a bar shi. Wani lauya mai zaman kansa a Ibadan barista Taiwo Adediran ya ce duk wanda aka kama da laifin fyaɗe babban hukuncin da za a yanke mishi shine ɗaurin rai da rai a gidan yari amma ya dogara ga yadda an ka aikata fyaɗen kuma ko gawa an ka aikata ma fyaɗen hakan zai taimaka wa alkali ya yi amfani da babban hukuncin ɗaurin rai da rai ko Uh-uh. Anybody that is caught with the offense of raping is life imprisonment. That's the maximum punishment. But depending on the circumstance, peculiarity of each case, help the judge to determine whether to apply the maximum punishment. Na tambayi menene karancin hukuncin mai fyaɗe sai ya ce. 14, 7, depending on the circumstance. A minor, for example, like a one year would not want to be lenient enough. Barista ya ce shekaru goma sha hudu ko shekaru bakwai a gidan yari ya dogara ga wanda an ka aikata wa fyaɗin idan karamar yarinya ce yar shekara ɗaya ko kamar hakan alkali ko mai shari'a ba zai tausayawa mai fyaɗe ba. Dr. Bashir Bello na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Gusau a jihar Zamfara masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya ya yi fashin baki a game da fyaɗe. Eh, ana samun fyaɗe saboda mutane da dama wanda suke gani suke fyaɗe wanda ake gani kamar ba za tafiya din ne suke yin mutane suna ganin kuma masu shan kwaya masu shaye-shaye ko yayin iska su suke fyaɗe shi yasa fi'arka fyaɗe ke ƙara yawa fiyaɗi akwai abin da ake kiran statutory rape wannan na nufa kamar rape wanda kake gani kamar ba rape bane amma shi ar rape din ma shine kamar ba baka misali wanda kake gani kamar shine kamar za ba rikon yara kamar baba kamar kanin baba kamar abokin baba wanda dai suke kusa kusa aka je da iyayen yaran mata wanda ake ganin su da daraja su suka fi yin fyaɗin ma fiye da iyayen kamar kuke gani fyaɗin ya fi yawa ne a tsakanin wanda aka fi yarda da shi cewa ba zai fyaɗin ba Ya wacce ba ta ke kamar 17 ba ko 18 in har aka yi iskanci da ita ko ko da yarda da ne ko ba da yarda ba fyaɗin fyaɗe ne. Dokta me za a yi a rage fyaɗe inda ba za a kakkaɗe shi ba kwata-kwata? Kuma za a yi shi ne wayar da kai, wayar da kai. Yaya mata iyaye a nuna ya mace ko ɗa namiji ma wannan wurin kar ka yarda wani taɓa miki shi, kar ka yarda wani taɓa maka shi. Zai iya ragu in har ana wayar da kai wannan zai ragu. Allah. Sai dai duk kokarin da ni yi don yanta bakin waɗanda aka yi wa fyaɗe. Ya Allah mace ko namiji ko ma ƴan uwansu ya ci tura saboda kowane su baya son yin magana a game da fyaɗen saboda waɗanda aka yi wa fyaɗe wataƙila ‘ya'yansu ne jikokinsu ne iyayensu ne matansu ne ko ‘yan uwansu ko kuma ƙannensu ne suna ganin cewa idan sun yi magana a game da fyaɗen sun tozarta iyalansu kuma sun tona musu asiri da al'umma za su rika kallon su da shi har illa masha Allahu saboda haka sun zaɓi yin gun da bakunan su don kada jama'a su san halin da suke ciki kuma sun ki kai ƙara a gaban alkali ko jami'an tsaro ko sarakuna don a bi musu su wanda idan ana yin hakan zai daƙile wa masu aikata fyaɗe ƙarfin gwiwa wanda zai hana su yin fyaɗen a can gaba kuma ya zama darasi ga masu niyyar aikata fyaɗen. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar tambuwal da wani rahoto na musamman. Ta yanzu ko bari mu shakata da wannan faifan da ke bugawa kafin mu ci gaba. an shakata yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. manajan kasuwancin media sc ebenezer edu ya yi kira ga shugaban kasar ghana kufa ado ya cika alkawarin tallafin kuɗi da ya yi wa shugabancin klubin gabanin soma wasannin rukunoni a gasan caf champions league shugaban ya yi wa midiyama alkawarin sidin miliyan ɗaya bayan ta zama zakaran premier league ghana na shekara ta 2022-2023 yayin da yake mika musu kofin da suka ci na ligin a jubilee house wato fadan shugaban kasa duk da cewar ta samu shiga bangaren wasannin rokunoni farkon lokaci na tarihin club har yanzu midiyama ba ta amshi wannan alkawari da shugaban kasa ya yi ba ana kuwa dab da soma wasannin na rukunoni cikin watannin saboda haka edu ke kira ga shugaban ya cika alkawarinsa ya taimaka wa klabin a shirye-shiryenta babban mai koyar da black stars wasa ya shirya don gabatar da suna sunayen 'yan wasan da za su baje kolin su wa black stars din a wasannin su guda biyu na kokarin samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 cikin makon nan kungiyar ta black stars da sau hudu take zama zakara na afirka tana shirin yin gumurzu da madagascar da comoros a rukunin na daya a watan nan a cikin watan oktoba ta yi wasannin sada zumunci da kasar mexico da amurka duk a cikin shirye-shiryen nata sai dai ba ta kai labari ba saboda ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun zakarun na kafa da kuma ci hudu da nema a hannun amurka Captain din black stars ghana andre ayew ya shirya komawa cikin 'yan wasan black stars wa wasannin su na neman gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 da za su yi da madagascar da comoros cikin watan nan kamar yadda tushen wannan labari ya nuna nuna ayu wadda bai samu gayyata ba a wasannin sadar zumunci da gana ta yi da mexico da kasar amurka yanzu an nemi ya haɗe da 'yan wasan cikin makon nan ko da yake yanzu haka ayu ba shi da club da yake yi wa wasa kwarewarsa da iya shugabancin sana da tasirin gaske ga coach chris Houghton ra'ayin kara shi cikin 'yan wasan wa wannan gumurzu da wajibi ne a yi nasararsa ya iso ne a dalilin mugun dogonyen rawa da black stars ta taka wancan karo da ba a gayyace shi ba inda amurka ta lallasa ta da goluka hudu tana nema bayan mexico ta yi mata kace-kace da ci biyu ita ma da nema shugabannin kungiyoyin kwallon kafar kasashen morocco portugal da spain sun haɗu a birnin rabat domin tabbatar da niyyarsu na ɗaukar nauyin karɓan bakuncin gasan ta fifa world cup 2030 wannan shine alaman kaddamarwa hukuncin gina tsarin ɗaukar nauyin gasar kuma shugabannin uku sun ka haɗa kai don bikin wannan yunkuri mai muhimmanci fauzi lejja shugaban royal moroccan football federation da fernando gomez na portuguese football federation da pedro roja shugaban royal spanish football federation sun gabatar da mafarkinsu na wannan gasa da nufin inganta tarihin gasar cin kofin duniyar da karawa wasan armashi tare da yin tasiri da wannan mu muka so karshen labarin wasannin Muhammad Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Ta gaida redwan da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Maryam da takaitattun labaran duniya. a takaice a yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas mai kera mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas da ke Gaza. Yayin da sojojin Isra'ila ke kai farmaki a birnin Gaza a cewar ministan tsaron kasar karan Falasɗinawa farar hula na guduwa daga arewacin Gaza zuwa yankin kudancin kasar. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiyasin cewa mutane dubu goma sha biyar suka tsere daga yankin ajiya talata adadin da ya lanka har su uku idan aka kwatanta da na ranar litinin Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza duk da cewa ya yarda akwai bukatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas a yankin falasɗinu a wani taron manema labarai a yau laraba a gefen taron kolin ƙungiyar ƙasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya a birnin tokyo blinken ya sake jaddada goyon bayan amurka ga ƙoƙarin isra'ila na kawar da ƙungiyar hamas wacce ta kashe mutane 1,400 tare da sace wasu sama da 200 To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin Maryam Dauda da ta taya gabatar da shirin da kuma wato Fiona Wamayi da ta shirya ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Bill. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A kwana lafiya. Salamu alaikum.